Mahajjaciyar nan mai suna Hajiya Aisha Muhammad ‘yan guru huce daga yankin ƙaramar hukumlikin Mungudu ta jihar Zamfara, wadda aikin hajjin bana ta tsinci tsabar kuɗi dala Amurka dubu takwas a Makka ta hannun tasu ga jami'an aikin hajji don a sada su ga mai su, tare sai Makan ta girma. Kasancewar tana ci gaba da samun jinjina da yabo daga ciki da wajen ƙasar nan. Doka dai aka ce daga gida takan soma, wannan taron manyan sarakunan jihar Zamfara ne da wasu manyan jami'an gwamnatin jiha. waɗanda suka haɗu a babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar da ke Gusau domin karrama wannan baiwar Allah bisa wannan abin ayaba da ta yi wanda suka ci ya daga martabar jihar Zamfara da ma Najeriya baki ɗaya. Abin da ake gani a cikin jihar Zamfara har yanzu muna da irin waɗannan mutanen masu ci alheri masu mutunci masu amana masu tsoron Allah Gwamna Dauda Lawal wanda ya hannunta wani ambulan mai ɗauke da wata kyauta da ba a bayyana ba ga mahajjaciyar ya ce wannan so mataɓe ne ga ƙudurin gwamnatin jiha na tallafa mata ita da iyalanta bisa wannan abun tunƙahu da ta yi wa jihar da ma ƙasa baki ɗaya. In Allah da za a ba da lokaci mu je mu gudanar da ke a gaban shugaban ƙasa don a ƙara gaya ma duniya cewa 'yan zamfara dai suna da amana. sannan 'yan najeriya suna da amana saboda haka in na yi lokacin ya yi za mu sanar da mai martaba za mu neme ki za mu je mu kai ki abuja da ikon allah mu dawo da ke insha allah mai martaba sarkin katsinan gusau alhaji ibrahim bello wanda ya maganta a muddin majalisar sarakuna ta jihar zamfara ya sanya albarka ga sabuwar hajiyar tare da kira ga sauran al'umma da su koyi da ita ta wannan bangaren Hajiya Aisha Muhammad guru na huce da ɗanta da kuma jami'an kwamitin aikin hajjin bana jihar Zamfara sun dai gode wa gwamnan bisa wannan karimci. Eh, mun gode. Ubangijin rahama Allah sarkin da sarki Allah ya ja zamanin wanga gwamna. Allah shi tama shi riko. Jamilu Ibrahim Gusau.